rahotanni dai na cewa maharan da ake kyautata zaton cewa 'ya'yan kungiyar ne ta jama'atu ahlus sunna wata wajja da ake lakabi da boko haram sun ma zo ne dai a cikin motoci da kuma babura yayin da wasu su kuma akan dokuna inda suka fara dare miki a ƙauyen gayafa da nan suka kashe rayuka fiye da talatin ba kuma ga gidaje da suka kona kamar yadda wani dan sa kai na maharba a yankin ya tabbatar sun zo da hilox guda hudu da dawakai guda uku da mashina siyasi ishirin. Babu jami'an tsaro ne? Jami'an tsaro suna hong. An kai musu report sun ce ba sa night operation. Kamar mutane sun kashe a wajen? Mutane talatin. Bayan wani kawai kuma sun je wani wajen? Eh sun je wani kawai da ana ce zan. Sun kona garin zan din gaba daya. Sannan a wurin ne maharba suka tare su suka fatattake su mun kore su a cikin garin Zande. Ana fa cikin wannan hali sai kawai aka sake jin cewa mayakan na Boko Haram sun fa sake komawa yankin ke kusa da inda aka fara kai harin tun farko wanda ka yanzu ko ba a san halin da ake ciki ba. Eh yanzu nan mutane suna ta gudowa yanzu ana harbi harbe. To sojoji fa yanzu haka ba su kashiwa ba? Ba wanda ya iso. Waɗannan sabbin hare-haren da yana zuwa ne yayin da wasu jiragen sama suka watso wasu takardun da ke ikirarin cewa mayakan Boko Haram ne ke nadamar abubuwan da suka aikata yayin da a bangare guda shakwata tsaron kasar ke bayyana nasarorin da suka samu a kan mayakan boko haram cikin kwanakin nan batun da masana irin su malam muhammad abdulhamid da kuma dr bawa abdullahi wase ke fa ganin akwai bukatar ma karatun ta natsu. mafi yawan mutane suna jin cewa ma abin kamar shiryawa aka yi saboda tun a wancan yanayin da ake ciki na wancan abu ne wanda ya kamata a ce abin da ake yanzu tuntuni aka yi shi sai yanzu ake wannan da haka nan wannan dole ne zama an yi tsantsan sai eh, abin da bature yake cewa dramatic u-turn zo suna cewa wai yanzu suna suna suna dama abin da suka aikata wannan abu ne wanda ke dole a yi tsantsan abubuwan abin tsaro ba ne wanda ke za a yi wasa da shi ba wanda ya daura kura shi ya so ma kunce kuran da da duk wanda ya ɗaure kura shi ya kamata ya kunce domin tafiyar ta kai abu da ake kira tika tika tik to kaga dole ne tun da aka gaba wani nasara kuma ba za a cimma buri da ake so a bi ta bayan gida a ci ba a cimma wannan burin ba to dole ne kawai a fito ta hanyar maslaha. Ya zuwa yanzu tuni wasu al'ummomin yankunan da ke kusa da inda ma kai hare-haren ke ci gaba da ficewa don gudun abin da ka iya faruwa. Yanzu halin da ake ciki kowa mutane suna guduwa suna bibi kayansu suna guduwa yanzu ba mutane da yawa. Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.